radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba kan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na muleka iran bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har ma su lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara sai mu bin kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan disamban shekara ta 2021 wanda daidai da biyu ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shagaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare kan sansanin sojan amurka da ke gabar pearl harbor inda suka yi ragaraga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojan amurka guda goma sha tara banin kuma japan ta ci gaba da nosawa zuwa yankuna na gabashin asiya inda ta mame indonesia tare da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwan amurka wannan ya sa amurka ta shilanta yaki akan kasar japan wanda hakan ya sa yakin duniya ya bazu zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu saurari kuma san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan isra'ila suka kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirinsa na uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar burtaniya ya kuma yi rubutun kammala digirin digirgir a kan falasɗinu da kuma gwagwarmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe wata mujalla mai suna free palestine kamar da kuma ya rubuta littattafai daban-daban akan mamir da yahudawa suka yi wa falastinu game da yadda suke azabtar da al'ummar falastin da cin zalinsu wanda da ƙarshe dai yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gilla a birnin beirut na ƙasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta tara da tamanin da da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 290 da suka gabata ranar irin ta yau wata bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haifi abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram shine dai wanda ya kirkiro ilimin bincike a kan sanin kasar iran da tarihinta wanda ake kwarwa a jami'o'in kasashen duniya bayan kammala karatunsa a faransa ya nufi kasar india da ke makwabtaka da kasar iran da nufin nazari akan iran din da kuma harsunanta da al'adunta da kuma taswirar kasarta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da kuma dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna da aka yi a baya-baya na 'yan ɗaruruwan shekaru da suka gabata kamar yadda kuma ya rubutu akan masana na ƙasar iran daga ɓangarori da suka yi rubuce-rubucen a su.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugabar ec na kasar iran ya ce kasarsa a shirye take ta bunƙasa alakarta da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin ɓangarori ƙungiyar gwagwarmayar palestina wata hamas ta jinjina wa kasar kuwait kan matsayin ta ɗauka kan isra'ila kayayyakin kamfanonin da ke samar da abincin halal suna ƙara samun karɓuwa a ƙasar afirka ta kudu yanzu kuma ga labaran da ke da dake. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta kara bunkasa alakar ta da haɗaɗɗiyar daular larabawa a dukkanin ɓangarori ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a yammacin jiya lokacin da yake ganawa da shugaban majalisar tsaron kasa da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta Hannun bin ziyad a ziyarar da ya kai a birnin tehran raisi ya ci gaba da cewa siyasar gwamnatin sadai ita ce karfafa alaka tsakanin iran da dukkanin kasashe makwabta musamman ma dai kasashen yankin tekun fasha waɗanda suke da tsohuwar alaka ta tarihi a tsakaninsu nan kuma ya bayyana cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da iran ƙasashe ne masu matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya baya ga kuma ƙasar ɗaya ce daga cikin ƙasashe makwabtan ƙasar iran wanda ya zama wajibi ƙasashen biyu su aiki tare a dukkanin ɓangarori domin amfanin su a nasa ɓangaren shugaban majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗiyar daular larabawa ta hannun bin zayad ya bayyana cewa ƙasarsa za ta buɗe wani sabon shafi na alaƙa ta musamman tare da ƙasar iran kuma wannan zai kara tabbata ne a ziyarar da ake sa ran shugaba da isi zai kai haɗaɗɗen daular larabawa nan da 'yan kwanaki masu zuwa ƙungiyar hukumar falasɗinawa ta hamas ta yi maraba da matakin da ƙasar kuwait ta ɗauka akan isra'ila tashar trt ta bayar da rahoton cewa ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta yi maraba da matakin da kuwait ta ɗauka akan isra'ilan shugaban bangaren yaɗa labarai na ƙungiyar hamas hisham kasim ya bayyana cewa wani mataki yana nuni ne da aiwatar da tsohuwa da kuma sabuwar manufa ta kasar kuwait wanda a da yaushe ta ginu ne akan kare palestino kuma ci gaba da cewa wannan shawara ta tabbatar da ra'ayin kungiyar hamas wadda kowane lokaci ta yi imanin cewa ya zuwa yanzu duk da yanayin da ake cikin hankoran daidaita alaka da isra'ila da wasu kasashe da gaskin larabawa ke yi amma har yanzu al'ummar musulmi suna goyon bayan al'ummar palestino kasar kwade ta ɗauke matakin adawa da duk wani shiri na daidaita alaƙa da isra'ila kuma jami'anta a koda yaushe suna nuna goyon bayansu ga al'ummar palestino tare da yin watsi da duk wani batu na daidaita alaƙa da isra'ilan to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kamfanonin da ke samar da kayayyakin abinci na halal sun yaba da irin karɓar da kayan su ke samu a ƙasar afirka ta kudu a cikin rahoton da kamfanin dillancin labaran ikna ya bayar kamfanonin da suke samar da kayayyakin abinci na halal sun bayyana cewa a cikin shekarun bayan nan dai kayansu na kara samun karbuwa a cikin sauri a kasar afirka ta kudu wanda kuma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da harkokin yawon bude ido a nahiyar afirka ke kara bunƙasa wanda kuma kasar afirka ta kudu na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke samun miliyoyin masu yawon bude ido daga ko'ina a cikin faɗin duniya a kowace shekara rahoton ya ce ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda musulmi masu yawon buɗe ido a ƙasashen duniya suke fuskantar matsala a kansu da shine abincin halal musamman ma a ƙasashen da ba na musulmi ba amma samun wurare da suke samar da abinci na halal a ƙasashe masu samun 'yan yawon buɗe ido daga ƙasashen duniya zai ja hankulan musulmi masu sha'awar yawo zuwa waɗannan ƙasashe wanda kuma shine babban abin da afirka ta kudu ta yi la'akari da shi baya ga haka kuma abincin halal da kamfanonin kasashen larabawa da na musulmi suke samarwa yana samun kwastomomi har da waɗanda ba musulmi ba kasantar cewa abinci ne mai kyau ta fuskar lafiya bai ga kasar afirka ta kudu yanzu haka wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suke samun masu yawan buɗe ido da kasashen duniya sun fara mayar da hankali wajen samar da abincin halal domin jawo hankulan musulmi masu sha'awar yawan buɗe ido zuwa kasashen nasu sayyid safiyuddin shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah a kasar Lebanon ya bayyana cewa babban sirrin karfi da nasarorin da kungiyar take samu shine dogaro da allah shafin yaɗa labarai na al'ahad ya bada rahoton cewa shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya bayyana cewa masu ganin cewa takunkumi da kasashen turai suka kakkafa wa kungiyar hezbollah zai ranana kungiyar to hakika suna yin kure na tunani ya ci gaba da cewa babban sirrin tsayin daka da kungiyar take yi da kuma dukkanin nasarorin da suke samu a wajen aikanta shine dogaro da Allah maɗaukakin sarki da kuma yin komi da kyakkyawan niyya kara cewa har kullum masu adawa da kungiyar hezbollah da suke hankoran ganin bayanta a ciki da wajen kasar ta labanan suna kallon lamarin ne dangane da kungiyar ta mahanga guda shine ta fuskacin abin da suke gani a ƙasa wato karɓar da kungiyar take samu da kuma nasarori a ciki da wajen ƙasar labanan alhali kuwa lamarin yana faruwa ne da taimakon allah to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Toma da laban sauran labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara bana kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu ga mun shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin makarantar Kamaliya da ke birnin Kesh. kana mun yi muku bayani game da makarantar lambuna hudu wato chihar bag inda muka bayyana cewa zamanin mulkin safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi wajen gina abubuwan tarihi da yaɗa ɗabi'ar karantarwa a tarihin ƙasar iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambu hudu da ke birnin isfahan inda muka ce ana kiran wannan makaranta da sunaye daban-daban to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa yanzu kuma zan ɗora daga inda muka daga aya a makon jiya wasu suna kiran makarantar chaharbag da makarantar mahaifiyar sarki wato modare sha saboda hakan bayan kafa wannan makarantar mahaifiyar sultan hussein ta gina wani katafaren ɗakin baƙi da kuma wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yanzu ɗakin tsaro ɗakin taro na fatahiya da kuma kasuwar sarki ko kuma doguwar kasuwa da suke kusa da wurin wannan ya sa ake kiranta da wannan suna ganin irin wannan gagarumin gudunmuwa ta bayar wurin waɗannan gine-gine da ta yi a gefen wannan makaranta ta chaharbog bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran an canza wa wannan makaranta wato zuwa sunan makarantar imam sadiq alaihi salam sai dai har yanzu ana kiranta da sunan makarantar layin lambu me yasa makarantar jihar bak ta shahara a duniya kowane ɗaya daga cikin gini a guraben tarihi na birnin isfahan sananne ne a idon duniya mafi yawancin 'yan yawon shakatawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban domin kashe ƙwarƙwatar ido suna da ban kallo sosai a birnin na isfahan irin nau'in tsarin gini da ake da shi a wannan birni yasa ake ɗaukar hankalin mutane wannan makarantar saboda irin tsarin gininta da kuma korayen furanni da ke kewaye da wajen yana da cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su babban dalilin da ya sa yake ɗaukar hankalin masu kallo a wajen musamman ma wato masu yawon shakatawa ƙasashen waje shine irin nau'in tiles da aka yi amfani da shi da kuma zane-zanen da aka yi da tsarin rubutu mai kyau irin na zamani kuma na gargajiya. da ake ganin su wanda za ka iya ganin su a wurare daban-daban na ginin wannan babban waje mai cike tarihi wanda an yi amfani da irin wannan wajen da wurin yake wajen gina irin wannan gini mai girma wannan kenan game da makarantar lambu hudu. yanzu kuma bari mu kawo muku wani wuri mai suna takta suleiman ɗaya daga cikin muhimman gine-ginen gargajiya masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran takta suleiman taska mai kima wasu na faɗin cewa wannan waje waje ne wanda annabi suleiman alaihi salam ya gina wannan gini yana da ban mamaki sosai musamman irin yadda aka tsara katafaren gini a wannan wajen matattarar takta suleiman tun fiye da shekaru 1600 suka gabata ta kasance wani wuri ne na karɓar baƙi kuma ake gudanar da wasu bukukuwa da suka shafi addini. Dr. Suleiman yana daga cikin jerin ababen tarihi da hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta duniya UNESCO ta yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin gine-ginen gargajiya mai mahimmanci sosai a ƙasar Iran. Gini ne wanda aka yi shi a gefen ƙorama da zurfinta ya kai mita 120 kuma ya kasance ana gininsa ana ganinsa a matsayin wuri mai tsarki tun a da daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen bautar wuta da ake girmamawa mai dogon tarihi tsananin girmamawa da ake wa takta suleiman yana komawa ne zuwa zamanin sasaniyan ya kasance an gina muhimmin wajen bautar wuta a zamanin daular sasani kuma ta alama ce ta ibada siyasa da zamantakewa a wannan zamanin daga cikin abubuwan da ke da ɗan tarihi a wajen shine wajen bauta na anahita wanda ke da ƙashin gefen wajen bautan wuta da take da turaku guda hudu kuma an kewaye wajen bautan da bangaye manya-manya guda hudu wanda hudu daga cikinsu suna kallon ƙofar shiga wajen ne don hana hango ainihin cikin wajen bautan daga nesa bayansa kuma akwai iwan husuru wanda ke makwabtaka da kusa da wajen bautan to masu ga shi mun kwaro bayani amma lokacin da aka mu shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibin daga aya a nan sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin mu da ke da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. A yau shirin namu ya gaza muku Mahadi Yagmayi ne a cikin wannan waka da ya gabata ma da fatan masu su gyara zama kuma zaɗin shirin. چیزی با سنم هوا دارت منم کاش بودم اطر رو پیراهن تو تو هی آرام جان عزیز مهربان مستم از گلهای روی دامن تو هی زیبا سنم تو آتش روی سرم من از تو دل نازکترم جان من بس کن تو این ناز و ادا را چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم ناز چشمت میکشد آخست ما را ای زیبا سنم gaishe ka Mahdi Yagmawi a cikin wannan waka da ka gabatar da masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jini ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin waɗanda suka tallafa shi shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to don ma kawo kashin shirin namu baki daya amma da kimar sau lokaci zamu duba wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara shugaba ra'isi na kasar iran ya ce kasarsa a shirye take ta bunƙasa alakarta da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin bangarori ƙungiyar gwagwarmayar palestina wata hamas ta jinjina wa kasar kuwait kan matsayin ta ɗauka kan isra'ila kayayyakin kamfanonin da ke samar da abincin halal suna kara samun karbuwa a kasar afirka ta kudu to don zamu ga kare sai Allah can an jima da maza a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu da kwanakin ku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya